barkan ku da baraka ina so amfani da wannan dama in sanar muku watan jaruma siyama ta bude ita ma YouTube channel dinta don haka nake so amfani da wannan dama a matsayina na ankul dinta in sanar da ku cewa ku je ku yi subscribing akan channel dinta mai suna jaruma siyama jihar siyama wannan ƴar karamar yarinya nan da take tasowa kuma tana kokari wata wanda suke gabatar da shirye-shiryen ta ita da mazaje don haka ku garzaya ku je ku yi subscribing sannan ku danna wannan ƙararrawan don samun sababbin shirye shiryen ta. masu ƙawatarwa. An ga maka amana amma ta ga ga mu kowa. A so insha Allah amanatu amana wanda wanda ya ci amana wuta balbal kin ji ko? <laughs> Ki faɗi min in kika faɗi min Ban faɗi ma kowa ba. Kin ji ko? Baba mutane cin yi lawa kamar ana aiki haji. Kamar ana aikin haji. <laughs> To ai dama <laughs> sai kuma me ya faru? Saboda yawan mutane mama ma a dajin wani mutumi ta ce kwana. What? ku je ko ku shiga gida ku shiga mana ku shiga ku shiga siyama siyama siyama siyama wai me yasa ke kin zo na talatin da biyar ni na zo na biyu kuma ba bai da ke ni bai da keke ba makatan baba tsohon cancanta ba ne cin hanci na cana a cikin bukatu